أما بعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau uku ga watan rabi'ul awwalu hijiran manzon Allah sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kuma yau ashirin da tara ga watan tara miladiyya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi namu na wata-wata kuma na mata wanda muke karatun littafin nabiyyun rahma siratun wa durusun wa ibar na babban malami a doktor muhammad sani umar rijiyar lemu hafizahullahu ta'ala wannan zai zo majalisunmu na nawa kenan majalisi na hudu ko na biyar na biyar ko to na biyar kenan muna cikin fasali da malam yake bayani akan amul fili wa mauliduhu sallallahu alaihi wasallam wa fi bani sa'ad shekarar giwaye da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shayar da shi da aka yi a wajen banu sa'ad mutanen da ake ce musu banu sa'ad mun karanta abin da ya faru na kaima ka'aba har da abu abrahatu yayi mun ji sababin haka da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yi da shi sannan kuma mun ji haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ana fitar mana da darussa da suke cikin wannan hadisa wato abin da ya faru na shekarar giwaye da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mala yana fitar da darussa mun karanta darussa guda uku bayanu sharafil ka'abati bayanin darajar da ka'aba take da ita wa kaifa kana al'arabu yu'azzimunaha wa yuqaddisunaha li kauniha min baqaya dini ibrahim alayhi salam saboda ka'aba larabawa suna girmama ta tun kafin zuwan musulunci kuma suna tsarkake ta saboda kasancewarta tana cikin jabru eh, ko sauran abinda addinin annabi ibrahim alaihi salam ya bari na biyu hasadun nasara wa hiqduhum ala makkata yadda kiristoci suke hassada game da garin makka da kuma ƙyashi da suke da shi a game da garin makka wa alal arbin ladina na hazal baita da kuma irin hassada da ƙyashi da suke nuna ma laraba waɗanda suke girmama wannan ɗaki mai alfarma na Allah na uku أن الدفاع عن, المقدس عن المقدسات والتضحية في سبيلها أمر غريزي في فطرة الإنسان للي باع أبا بما تسألتي كارية سنة المقدسات والتضحية في سبيلها دكما بعد ري دم فنسر وأن أبا بند الله سبحانه وتعالى يتركك يسو يبات تركي ينهك أمر غريزي wani abu ne da yake cikin ɗabi'ar mutum ko addini bai ce ya yi ba to zai ga yana ana jan shi ya aikata haka fi fitratil insan a fitrar ɗan adam matuƙar ba ɗan adam ya juye ba ne fitrar shi ta lalace to duk abin da Allah ya bashi tsarki ya tsarkake shi ya ce abin girmamawa ne to za a ga ɗan adam yana kara wannan abu kuma musamman kuma addini ya zo ya ce wannan abin mai tsarki ne a bashi kariya larabawa ga su ba a kan addinin musulunci suke ba a wannan lokacin bautar gumaka suke yi amma ba su yadda a ci mutuncin ka'aba ba ba su yadda a keta alfarman ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ba to haka ake buƙatar kowane musulmi ya zama waɗannan su ne darussan da aka fara fitar mana a majalisin da yake kafin wannan za mu shiga darasi na hudu annal khawanata makhzulun maciya amana kullum ba sa cin nasara idan an ce makhzul wanda baya cin baya cin nasara shine makhzul ba zai ci nasara ba waɗannan mutumin da zai ci amana to a rayuwarsa ba zai taɓa cin nasara a rayuwarsa ba fa ha'ula alladhina ta'awanu ma'a abrahata in mun lura za mu ga waɗannan da suka yi taimake taimakekeniya da abraha suka ce za su goyi bayansa za su nuna masa inda ka'aba take za su raka shi za su zama 'yan leƙen asirinsa wa amilu uyunan lahu suka zama 'yan leƙen asirinsa qad asbahu mal'unina fi duniya wal akhirah ga su sun wayi gari ababen tsinemawa a duniya da lahira saboda kada mutum ya ci amana kada ki sake a ƙulla cin amana tare da ki duk mutumin da ya ci amana Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyale shi ba a duniya ba zai taɓa cin nasara ba ba zai taɓa samun alkhairi ba sannan kuma aka tafi lahira bala'in fi na duniya ninkin ba ninkin abraha ya zo zai cutar da ɗaki mai alfarma amma aka riƙa samun irin su abu rigal balarabe ne bai ji kishin ka'aba ba ya ce ai shi zai taimaka masa ya raka shi har aje inda ka'aba take domin ya rusa ta amma ƙarshe ne ya faru da shi wa asbaha abu rigalin ramzan lil amalati wal khiyanati sai ya zama abu rigal ya wayi gari ya zama ramzan wata alama lil amala ga waɗanda ake ɗaukar su aikin sharri shine amala a ɗauki mutum a biya shi ya aikata aikin sharri wal khiyanati da kuma cin amana ya zama alama in za a buga misali da wani maciyin amana sai a ce ahwanu min abi rigal haka larabawa suke faɗi a karin maganarsu ahwanu min abi rigal wane wajen cin amana kamar abu rigal wa zalla yurjamu qabruhu min qibali kulli man marra bihi daga baya ya wayi gari duk wanda ya zo wucewa ta kabarinsa sai ya jefi kabarin shi akwai sharrin da ya wuce wannan kabarin mutum kai da kake fatan duk wanda ya zo wucewa a ce wannan kabarin na wani ne Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa Allah ya gafarta masa to a'a sai kabarin mutum ya wayi gari jifan shi ake yi wannan bala'i da me ya kama mutum ya bar abun kunya ga iyalansa magadansa sannan kuma wannan abu ne wanda yake na bala'i a tare da mutum Allah ya tsare mu saboda haka kada mutum ya ci amana duk abin da za a yi na ƙulla cin amana ne kada mutum ya shiga kai ya goyi baya kai ya taimaka ko da da kalma ɗaya ne kada mutum ya shiga abu na biyar haƙiƙatul ma'arkati bain Allah wa ada'ihi an faɗa mana mun ga haƙiƙanin yadda yaƙi yake ma'araka yaƙi bain Allah tsakanin Allah wa ada'ihi da kuma abokanan gabansa duk wanda ya ce zai yi fada da Allah ya zama abokin gaban Allah ba shi ba cin nasara har abada hmm? ya za a yi mutum ya ce zai yaƙi da Allah maɗaukakin sarki abu kaza Allah ya ce nashi ne sai wani ya ce shi sai ya ga bayan wannan abun na Allah to ya za Allah ya kyana mutum fa mahma kanat quwwatul aduwi duk lokacin da ƙarfin gaba ya kasance duk yadda ƙarfin gaba abokin gaba ya kasance wa hushuduhu da kuma yadda yake iya tara jama'a fa innaha lan tastati'a an taquma lahzatan wahidatan amama quwwati llahi wa jabaruti wannan ƙarfin nasa lan tastati'a ba zai iya an taquma lahzatan wahidatan da a ce wannan ƙarfin nasa ya iya gaba da gaba da ƙarfin Allah a mama kuwatin ya tsaya a gaban ƙarfin Allah wa jabarutihi da kuma ƙarfin ikon Allah ba duk yadda ake ganin abokin gaban addinin Allah ya kai ga ƙarfi da isa da batsewa irin yadda ƙasashen duniya yanzu manya-manya irin su Amerika suke jin sun kai sun isa hmm? su kashe na kashewa su raya na rayawa su rusa ƙasa ko su rusa ta a zahiri ko kuma su zo su rusa ta a da ma'ana da wayau da dabara su rusa ƙasa ta hanyar da sojojinsu su shiga ƙasa su daddace ƙasar 'yan ƙasar su koma su zama bayi ko kuma suna can suna da remote control sai su rika juya ƙasar su sa muku bashi su sa shugabanninku su zama yaransu a zo a ba a ɗibga muku bashi a ce dole sai kun ci bashin nan sannan bashin nan za ku biya bashi da za ku biya za ku biya bashi da ruwa ne in an ba ku dubu an an ba ku dubu biyu to za ku ba da dubu dubu hudu sannan dubu hudun nan ba za ku fara biyan ta ba dubu biyun da asali ita ce taku ba za ku fara biyan ta ba sai shekaru kaza shi kuma abin da aka rubuta aka sa muku na ruwan to yana nan yana daɗuwa yana nan yana nunkuwa kuma in shekarun biya suka zo ba ku biya ba to za su nunku ribal ba a sake. shi ce nan daga nan sai a zo a fara ba ku sharaɗa sai kun mai da jami'o'in ku sun zama masu cin gashin kansu sai an daina ba da tallafi a asibiti magani sai an siya sai an biya kuɗin gado hmm? kai ta kirkiro abubuwa wanda za su zama 'yan ƙasa sun shiga cikin bala'i duk tsari ne na turawa to di yadda suke jin sun kai ƙarfi to di yadda larabawa suna cewa mahma tsalal layl fa sayatin nahar di yadda dare ya kai duhu ya kai tsawo to yini zai zo to shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma da shi da jama'arsa Allah madaukakin sarki ya daga daga da su to daga duk karfin abokin gaban Allah to a kyale shi na lokaci ne shi yasa suke da karin magana a Larafi suna cewa ya zalim laka yawm mahma talal yau shi ya kai azzalimi kana da ranarka ka ci gaba da fantamawa a ranarka duk tsawonta wata rana za ta zo darasi na shida ƙissatul fili ƙissar giwayen nan dalilun min dala'in nubuwati nabiyina sallallahu alaihi wasallam dalili ne alama ce daga cikin alamomin annabin mu sallallahu alaihi wasallam mu'jizar ta ce mu'jizar manzon Allah su sama tun kafin a haife shi ta fara bayyana daga cikin mu'jizozin manzon Allah su sama da Allah ya bashi akwai amul akwai wannan kashe giwayen da aka yi shi yasa ma Allah ya faɗi a cikin alkur'ani aka saukar da alamtar kaifa abu na bakwai hifzullahi ta'ala li baitihi yadda Allah ya tsara ɗakinsa Allah maɗaukakin sarki shi ya ɗauki nauyin kula da Ka'aba fallaji hama baitahu fi tilka alhadisati wanda ya tsara ɗakinsa a wancan abin da ya faru kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa man yahfazuhu al-yawma to shi zai ci gaba da tsara ɗakinsa yau ma yasa duk wanda ya zo ya ce zai faɗa da ɗakin Allah ya ce zai zo ya kare rigima to ga shi ga Allah falan yastati a ahadun babu wani da zai iya bi makirhi duk makircinsa wa kaidihi da kisisinarsa an yanala min amni hazal baiti da ya iya cutar da tsaron wannan ɗaki na Allah wa ahlihi da kuma mutanen da suke zuwa ɗakin illa ahlakahu Allah ta'ala in dai ya nufin ya cutar da wannan ɗaki ya cutar da mutanen ɗakin illa ahlakahu Allah fa sai sai Allah madaukakin sarki ya halakar da shi a hadisa, kuma Allah subhanahu ta'ala zai sanya shi ya zama labari abinda za a rika tirarsa sarai da gaske shi yasa shi ɗakin Ka'aba ɗaki ne mai alfarma da Allah subhanahu ta'ala tun da ya halicce shi hatta yaƙi bai yadda a yi a wajen ba Allah bai taɓa halasta a yaƙi a ɗakin ka'aba ba a yaƙi yaƙin addini sai yaƙi ɗaya Shi ne yaƙin da manzo Allah ta sami shi ma kuma bai da jini ba na fatu makka za mu gan shi can gaba a shekara ta takwas bayan hijira Allah bai taɓa halasta ma wani annabi yaƙi a ka'aba ba sai manzon Allah su salama shi ma an ba shi dama aka ce sa'atan minan nahar aka ba shi wani yanki na yini aka ce ya yi to kuma waɗanda ya zo duk sai suka tsorata manzan da su salama ya ta ba su dama ya ce wanda ya shiga gidan abu abu abu ya shiga gidan abu sufiyan ya tsira wanda ya shiga gidan ya shiga gidan shi ya kulle bai fito yaƙi ba shi ma ya tsira wanda ya shiga ma cikin ka'abar ya tsira kowa aka yi ta bashi dama duk aka shi shigan aka ɓaɓɓoye so daga ba yaki so daga ɗakin ka'aba gida ne ɗaki ne mai alfarma ɗaki ne mai daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana kishinsa shi ya sa mutum ma ya ji a ransa cewa yana da niyya ya yi ɓanna a ɗakin ka'aba ko ya yi ko bai ba sai an rubuta mai zunubi shi yasa mutum zai yi mamakin mutanen da ake ɗaukar su a biya su su tafi su je ɗakin ka'aba da niyyar su sata a sa su su sata su tafi kawai abin da ake ɗiba su a biya su a biya musu kuɗin jirgi aikin su je su sata a ɗakin ka'aba kuma wasu wai musulmai ne Allah ce wa manyan rufi bi ilhadin bi zulmin nuzikum min azabin ali duk wanda ya nufin ya kawo wani abu na ɓanna na karkacewa a ɗakin Ka'aba nuzikum min azabin ali nufi kawai mujarradul irada kawai mutum ya nufi ko bai yi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama shi da azaba mai raɗaɗi kun ga wannan shine ita ce ka'ida saboda ka ɗakin Ka'aba ɗaki ne mai daraja Allah madaukakin sarki ya bashi kariya tun kafin musulunci to ina ga kuma bayan musulunci ya zo a shi lokacin da musulunci ya zo lokacin ya fi cancanta a bashi kariya kenan waɗannan darussa guda bakwai kenan da malam ya fitar a cikin a game da eh, nufin abrahatu na rusa ka'aba da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi a wannan shekara da kuma alaƙarsu su an haifi manzon sama a shekarar giwaye a shekarar giwaye abrahatu ya nufin ya zo ya rusa ka'aba Allah subhanahu ta'ala ya kasa kasa da shi ya nuna masa karshen sa to wannan rusa ka'aba da ya nufin yi da kasa kasa da Allah madaukakin sarki yayi da shi yayi biji biji da shi aka gama da shi da haihuwar manzon Allah sama suna da alaka alama ce ta me alama ce ta mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallama mutum ne mai daraja a wajensa abu na gaba rada'uhu fi bani sa'ad an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yanzu kuma renansa rada'uhu fi bani sa'ad yadda aka reni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a banu sa'ad banu sa'ad kabilu ne da zamu ji su a gaba 'yan ƙauye ne suna ƙauye farkon wacce ta fara shayar da manzo Allah sallama kafin a ɗauke shi a kai shi ƙauye wajen banu sa'ad ita ce suwaibatul aslamiyya ita suwaiba baiwa ce ta abu lahab abu lahab ɗan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne abu lahab dai da Allah ya ba mu labarin sa cewa tabbat ya da abi lahabin watan, to suwaibatul aslamiyya ita ce ta fara shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanat min adatil arzi fil hawaziri ya kasance daga cikin al'adun larabawa fil a birane alhawazir birane jam'u hadara ko jam'u hadira birni to a birane al'adar larabawa an ya talammasu li auladihimul maradi'a fil bawadi al'adar larabawa waɗanda suke rayuwa a birni a da an ya talammasu da sinima li'auladihim ga 'ya'yansu almaradi a wuraren da za a shayar da su fil bawadi a ƙauyuka larabawan birni ba sa shayar da 'ya'yansu da kansu ba su shayar da 'ya'yansu sai dai su ɗauke su kai su ƙauye akwai hikimar haka Larabawa ba sa shayi musamman ma kuma eh, abin nan eh, eh, al'ummahatu sharifat idan uwaye ne waɗanda suke manyan mutane masu daraja kamar 'yan gidan sarauta ko kuma dai 'yan babban gida to su a al'adarsu a da ba su a da ba su shayar da 'ya'yansu kun ga abu biyu kenan 'yan binni sannan bayan 'yan binni kuma matan su zama masu daraja to ba su shayar da 'ya'yansu da kansu sai su nemi waɗanda za su shayar da su fil bawadi a ƙauye ibti'adan bihim an amradil hadirati saboda su nisantar da 'ya'yansu daga cututtukan da za a iya samu a birni shi birni yadda kuke gani wannan rayuwar da ake yin ta a birni ƙaran mota hayaƙin mota hayaƙin mashin hayaƙin jirgin ƙasa ko wata rana nan wani jirgin ƙasa ya zo wucewa sai da maka da ta hadari da ƙarar da kuma hayaƙi da ya turmike sararin samaniya to duk wannan yana da tasiri fa a jikunkunanmu mu kwarai da gaske yana da tasiri a jikunkunanmu mu a likitance a harka ta lafiya wannan hayaƙin da muke shaƙa to yana da tasiri a mu yana da tasiri a cikin ƙodarmu yana da tasiri a hantarmu yana kuma tasiri a huhunmu masana lafiya duk sun faɗi wannan to a ƙauye babu wannan sannan hatta wannan ƙarar ƙarar mashin ƙarar mota ƙi ƙi ƙu haka to shi ma yana da tasiri a ƙwaƙwalwa to duk sai su taru sai su zama cututtuka to tun can da laraba ba su da motu ba motoci a wannan lokacin to amma dai irin rayuwar da ake yi ta birni ta bambanta da ta ƙauye abubuwan da ake da su a birni ba a da su a ƙauye to shi yasa sai cututtuka sai su taru sai su rika cutar da yara to larabawa daga cikin hikimar su idan an haifi yawo a birni to sai a ɗauke shi sai a kai shi ƙauye saboda a nisantar da shi daga cututtukan birni sannan birni eh, waɗanda mu da muke rayuwa a wannan zamanin mu za mu shaida wannan cin kayan gwangwani ana ganin ci gaba ne ko kayayyakin gwangwani da ake yi na kamfani wanda sai an sa musu preservatives komai to a ƙauye ake da rayuwa alhayatu safiya ake da rayuwa wacce take lafiyayya walitakwa a jisamuhum sannan kuma larabawa sukan kai 'ya'yansu ƙauye domin a shayar da su litakwa a jisamuhum don jikunkunansu su yi ƙarfi hmm? wa yutqinul lisan al-arabiyya sannan kuma fa'ida ta uku ku lissafa waɗannan fa'idojin fa'ida ta farko ita ce fa'ida ta fanko ita ce me su nisantar da su daga cututtukan da za a iya su a birni na biyu ‘ya'yansu su taso a matsayin masu ƙarfi yanzu kun ga a ƙasashen da suke ƙasashen larabawa da yawa kamar saudiya za ku ga yara sun taso sun zama gwani a cikin biranensu sun zama gwami kowa ta san gwami ai eh? to sai su taso a matsayin gwami na taɓa tambaya sai aka ce ai ba su shan rana ne wannan vitamin d ɗin ba su sha suna rayuwa wani yana sama ta bakwai a sama ta bakwai ɗakin gidansu yake sama ta bakwai ba saman allah ba fa saman bature saman gini to ba a sakowa da shi to sai da ƴaƴansu sai gansu suna sun taso sai kafa su ta tankware haka in shi yasa in sun je asibiti sai a rika cewa to su rika fitowa da su suna shanya su kwarai da gaske sai su rika fitowa da su suna shanya su saboda su sha wannan ranar to amma kun ji a ƙauye ba wannan benayen gida ne shi nan masha Allah to fa'ida ta gaba ita ce wa yutqinu kun zo latta kuma sai kun tayar mana da surutu Allah ya shirya wa yutqinu lisan al-arabiy al-fasiha fi tufulatihim sannan kuma yaran su zama sun iya sun kware wa yutqinu su kware a al-lisan al a harshen larabci al-fasih ne fasaha fi tufulatihim tun suna kananan yara saboda a birni yare na haduwa yararka suna ta cakuɗewa yanzu a birni a ce mutum ya zo ya hausa wani ka ce mishi ya hausar minti goma bai shigar da kowace kalma wadda ba ta hausa ba ce to ka ba shi aiki minti goma kuma ɗan bahaushe jikan bahaushe gaba da baya sai ya sa wata kalmar da ba hausa ba ce a cikin maganarsa ƙwarai da gaske Siyasa yana hausa yana hausa yana hausa ba zai iya yi ba saboda tasirin rayuwar birni an haɗa akwai waccan akwai wancan yaren akwai wancan yaren akwai wancan yaren akwai wancan yaren to sai a caccakuɗe sai yaren asali sai zama ya ɓata ya lalace ba za a iya tantance shi ba hatta kalmomin da bahaushe ya aro yanzu misali kalmomin da bahaushe ya aro waɗanda suke na asali eh, ba nashi ba ne amma ya gyara su to sai ku kuma ana neman sai an sake mai da mutane zuwa ga asalin kalmomin na turanci in na turancin ingilishi suna nan da yawa to laraba daga cikin hikimar su ta su ɗau 'ya'yansu su kai su ƙauye domin su ƙware a yarensu su su taso sun iya yare mai fasaha ba yaren da ya zama ya zama akwai gurɓani a cikin shi ba ya gurɓace kalmomin da ba nashi ba sun shiga cikinsa sannan salon magana wanda ba nashi ba ya shiga cikinsa azanci da ake fatan yare ya zama yana da shi sai ya zama duk an batar da azanci ba ba shi to sai su kai 'ya'yansu zuwa ƙauye su koyi larabci فاسترضع له جده عبد المطلب امرأة من بني سعد بن بكر فاسترضع له جده عبد المطلب سيكا كما أيكي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ينمي وتا ماتشي تشاير مسد جيكا سا من بني سعد إتما تننتنا تشم بنو سعد سعد بن بكر تدعى حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية to da'a ana kiranta halimata sunanta halima binta abizu binta abizu aibin diyar abu zu'aib as-sa'diyya wannan as-sa'diyya din nisba zuwa ga banu sa'ad din kenan kabilar su kenan mun gane saboda kan kanka ce sa'diyya sa'diyya to nisba ce zuwa ga kabilar tasu ba laifi bane in mutum sunan shi halima aka ce masa sa'diyya ba laifi bane ba laifi ba ne ai an danganta ta zuwa ga ƙabilar ta ce mun gane to ita ce halima halimatu sa'adiyya labarin ta bai da tsawo bayan shayarwar annabi sallallahu alaihi wasallam asira ba wani labari da ya tabbata cewa ta musulunta ko bata musulunta ba in aka gama sirat in aka gama daga nan to ba za ku ji an sake ambatanta ba ta musulunta bata musulunta ba wallahu alam ba a ruwaito ba mun gane to ita ce wannan baiwar allah da ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa zawjuha al-harith ibn abd al-uzza shi kuma mijinta shine al-harith ibn abd al-uzza wa bi abi kabshata ana masa alkunya da abu kabsha abu kabsha shine mijin halimatu sadiya al-harith ibn uh, abdul uzza abu kabsha shine mijin ita halimatu sadiya wadda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ya zama baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan minar Shi shine ake ce mishi labanu abin nan uh, labanul fahal eh, akwai mas'alatu labnil fahal yanzu 'ya'yansa da ba halimatu sa'adiyya ta haife su ba misali a ce yana da wata mata ko yana da wasu mata bayan ita halimatu sa'adiyya to sun haramta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun zama kannin shi ta bangaren me ta bangaren abin da ake ce ma labanul fahal labanul fahal to shine mijinta da aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajenta wara'at halimatu sa'adiyyatu wa qaumuha amran azima halimatu sa'adiyya da ita da jama'arta sun ga al'amari mai girma min barakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga albarkan manzon Allah sallallahu an ce lokacin da aka kai manzon Allah sallallahu tumakansu kyamusassu ne duk ba su da lafiya amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai waɗannan tumakan nasu suka taso suka zama sun cika wadda ta zama da ta zama eh, guzuma sai ta da ta zama karsana wadda hantsar da ba nono sai hantsar ta zama tana zubar da nono wa hasalat lahu hadisatu shaqqi sadri wa huwa indaha a can ne kuma manzon Allah su yana tare da ita hadisatu shakki sadar aka tsaga kirjinsa a wajenta aka yi ma manzon Allah sama tiyata aka masa sajari aka cire aka cire nasibu shaitan aka cire duk wani abu da zai zama rabon shaytan ne a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon sama ba zai ga wani haka nan kawai ce yana jin haushin shi ba abin da nake ko ko ba ni kawai sai wata ta ga wata ta ce ita kai bata mata ba me bata miki ba halittar Allah ki ce bata miki ba to ke ke me kika yi da zaki ce bata miki ba to manzon Allah sama ba wannan a cikin zuciyar shi an cire shi raban shedan ne manzon Allah sama ba zai yi nufin ya cutar da wani ba duk wani abu da zai zama mummuna ko mun kankantarsa babu shi a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya cire masa kamar yadda za mu gani a gaba to waɗannan su ne ababen da suka faru a farko farkon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga haihuwarsa zuwa kuma fara shayar da shi ra'ayuhu sallallahu alaihi wasallam lil ghanami wa hadithatu shakki sadri ba hmm? wancan as'ila ne as'ilatu lil muraja'ati ga an ce ku yi tambaya saboda a yi tambaya saboda a yi muraja a ga abin da aka zuba yana nan koko a a ya zibi to rayuhu sallallahu alaihi wasallam lil ghanam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiwon manzon Allah sama da yayi na timakai wa hadisatu shaqqi sadri da kuma abin da ya faru na tsage kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'ika jibrilu alaihi salam yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kiwon kiwon tumakai kuma alghana ra'an nabiyyu sallallahu ra'ayuhu lil ghanam abu na farko a cikin wancan taken da aka bada kiwon tumakai da yayi ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al ghanama fi badiyati bani sa'ad ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yare yayi kiwon tumakai fi badiyati bani sa'ad a ƙauyen banu sa'ad manzon sama yayi kiwon tumakai wa fi ahli makkata sannan kuma ya yi ma mutanen maka ciwo bayan ya girma bi karatita da wasu 'yan kuɗaɗe da suke bashi ya taƙaza ha manzalin sama yake ansansu daga wajensu minhum daga gare su muƙabila amalihi a makofin aikin da ya mutu manzalin sama ya kiwon tumakai Kiwon tumakan da ya yi shi a banu sa'ad lokacin da yake kiwo lokacin da ake shayar da shi a wajen banu sa'ad gidan su halimatu sa'adiyya to ya rika bin yara yan uwansa waɗanda suke fita da yan ƙananan bisa shi sannan bayan haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi kiwon tumakai ya kiwon tumakai bayan haka lokacin da ya dawo ya fara girma ya yi ma mutanen maka bi da yan kuɗaɗe haka ya taƙabaha waɗanda yake ansansu minhum daga su mutanen makka muƙabila amalihi a makofin aikin da yake musu wato manzala sama ya yi aikin ƙwadugo kenan ya yi aikin da zai yi a biya shi rawal imamul bukhari fi sahihihi al imamul bukhari ya ruwaito a cikin sahihul bukhari an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga sayyiduna abu huraira Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanama babu wani annabi face sai da ya kiwon tumakai duk annabin da Allah ya aiko to duka annabawan Allah sai da Allah ya sa su kiwon tumakai kafin su zo su fara kiwon mutane kwarai qalu wa anta ya rasulallahi sahabbai suka ce hadda kai ya ma'aikin Allah kai ma kai kiwon tumakai qala na'am yace kwarai da gaske nayi kuntu ar'aha ala qaratita li ahli makkata na kasance ina kiwon tumakai ga mutanen makka suna bani wasu 'yan kuɗaɗe a matsayin sakamakon abin da na yi na kiwon tumakan da nake musu sun ji babu wani annabin Allah da Allah ya aiko shi face sai da ya kiwon tumakai duka kowane annabi sai da ya kiwon tumakai saboda a cikin kiwon tumakai akwai fa'idoji malam zai lissafo guda shida daga ciki kiwon tumakai na da fa'idoji ga mutum wanda ya yi su to ba zai zama daidai da wanda bai yi ba ƙwarai da gaske na farko an yi hasula lahu tamarrunu an yi hasula lahu sallallahu alaihi wasallam tamarrunu bi ra'ayiha ala ma yukallafu bihi min al-qiyam bi amri ummati an yi haka an yi hasula lahu sallallahu alaihi wasallam tamarrunu an yi saboda a gogar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine at-tamarrun ai training ɗinsa ka batta a kulle abu na farko kenan a sama man a koya ma manzon Allah su sama ai masa training bi ra'ayiha ta hanyar kiwon tumakai alama yukallafu bihi min alqiyam bi amri ummatihi saboda abinda za a dora masa na kula da al'ummarsa kun ga abu na farko ke a koya masa a yi masa training a gogar da shi a horar da shi <coughs> ta hanyar kula da su ya saba sai ya zama kuma mai sai ya zama ya iya kula da mutane abu na farko ke wanda ya iya kiwon tumakai ya iya juriya wajen kula da su ko zai iya kula da mutane abu na biyu an yahsula lahu sallallahu alaihi wasallama bi mukhalatati hal hilmu wa shafaqatu an yahsula lahu domin ya faru ga manzon Allah sallallahu manzon Allah sama ya samu bi mukhalafatiha ta hanyar yadda zai iya zai rika cakuɗe ɗaniya da dabbobi الحلم والشفقه saboda ya samu dama ya samu ya samu saboda saboda ɗin ya da zai riƙa yi da tumakai ya zama ya samu alhilmu haƙuri wa washafaƙatu da tausayi mutumin da wata tinkiyar za ta haihu ta haifi 'ya'ya uku ko biyu a daidai lokacin kuma tafiya ake yi mai nisa makiyayin za ku ga ya ɗauki kayansa ya taɓa abin da aka faɗa yana matai da wasu yana waƙa ya jin komai ba zai iya ganin waɗannan 'yan ƙanana ƙananan bisa shan ba ana tafiya ana barinsa a baya ba zai iya ba saboda haka yana koya ma mutum tausayi yana koya masa haƙuri saboda dabba ce mutum zai kora ta nan sai ta yi nan saɓanin mutum li'annahu idza sabara ala ra'ayiha domin in har ne kiwo ya iya juriya wajen kiwon su wa jam'iha ba da tafarruqiha sannan ya iya tattara su bayan sun watsu filmar'a a wajen kiwo a makiwata idan aka zo wani waje za a yi kiwo ai rarrabuwa suke yi kowa ya kama wajensa to amma in lokacin tafiyarsa ya yi shi yake mai shi yake tattaro su ya tattaro su bayan sun watsu da wa naqliha min masrahin ila masrahin sannan kuma ya ɗauke su daga wani wata makiyaya zuwa wata makiyaya masra wajen kiwo wa dafi aduwiha an sabu'in min sabu'in sannan kuma da iya kare su daga abokin gabansu min sabu'in kamar dabba mai cinye su in an ce dabbobi waɗanda suke suke cin nama su zaki su kyarkeci su dage su kura su damisa da makamantansu wasariƙin da kuma ɓarawo wa ghairihima da makamantansu wa ma'arifatihi bi ikhtilafi tsaba'i'iha sannan kuma ya zama ya san ɗabi'unsu ya zama ya san ɗabi'unsu وشدة تفرقها مع ضعفها sannan kuma da tsananin rarrabuwar ɗabi'un nasu ma'a ba'asiha ga raunin kuma ɗabi'un ɗabi'un dabbobi rauni gare su wahtiyajiha ilal mu'ahadati sannan kuma dabbobi kullum suna buƙata a riƙa sa musu ido shine mu'ahada a riƙa kula da su alifa min zalika sabra ala qiyadati al-umma to mutum zai saba ta sanadiyar wannan kiwon da ya na dabbobi zai saba da mai da jagoranta al'umma ƙwarai mutumin da ya iya kiwon dabbobi ya koyi waɗannan abubuwan ta sanadiyar dabbobi to idan aka ba shi shugabancin mutane to zai iya shugabancinsu ƙwarai da gaske shi in ko bai koyi addini ba to zai iya shugabancin sai iya kora su daji ya tattara su a waje ɗaya ce sai an ba da kuɗi kwarai da gaske mutum ya yi mamaki a ce wani zubin mutum ɗaya zai zo ya tattara mota guda ya tura su daji ya tafi da su ya saba dama kora dabbobi ya saba tafiya a ƙafa so da kawai sai ya zo ya tura mutane ya tafi da su daji ya zauna da su Allah shi kyauta to wannan babban darasi abu na uku أن الله لا يعجزه أن يهيئ لرسوله صلى الله عليه وسلم كل وسائل العيش الرغيد أن الله للي ألا لا يعجزه بزي جيد الشيبا أن يهيئ لرسوله صلى الله عليه وسلم ديتان دم من زنسا kulla wasa'ilil aishi al-Ragid, dukkan hanyoyin da zai samu na yin rayuwa Al-Ragid mai daɗi eh? wa yughniyahu ya an at-ta'b wal kadah kuma ya wadatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya sha wahala ba wal kadah ba sai yayi buga in buge ka wajen nema ba walakin arada an yu'allima al-ummata sai dai Allah yana nufin ya karantar da al'umma anna khaira maqtasabahu al-mar'u mafi alkhairin abinda mutum zai ci min amalihi Abin da ya na aikinsa babu abin da ya kai alheri fiye da a ce wannan abin sakamakon abin da kika aikata ne kika ci kwarai da gaske wa da kuma ƙwazon mutum a shakhsi nasa na kansa wa anna qimatal insani kuma lallai darajar mutum fi ma yuqaddimuhu li mujtama'ihi tana tabbata ne kimarsa a cikin abin da yake gabatar da shi a cikin al'ummarsa min hidmatin na hidimomi ki zauna ba ki da wata hidimar da kike badawa ta ci gaban al'umma ku kuma mata hidimarku ta farko da za ku gabatar a cikin al'umma ita ce tarbiyyar 'ya'ya babu hidimar da ta kai wannan hafiz yana ce muku fi durihinna shu'unuhunna azimatun ka shu'uni rabbi saifi wal mizraq ce mata a cikin gidajensu abubuwan da suke aikatawa to masu girma ne ka shu'uni rabbi saifi wal mizraqi aikin da mata suke yi a cikin gidajensu to bai gaza kai ya mafi aikin da ma'abucin bindiga soja kenan yake nufi na kare ƙasa ma'abucin makami da yake ɗauka domin kare ƙasarsa to aikin da mata suke yi a cikin gida ya fi nashi to kada mutum ya zauna kawai lankwam shi ba da wani abin da yake gabatarwa don ci gaban al'ummarsa ko ya yi da ƙwaƙwalwar shi ko ya yi da jikinsa ko ya yi da dukiyarsa duk damar da Allah maɗaukacin sarki ya ba mutum to ya yi ƙoƙari ya yi. to shine wannan wasu taqatihi wastita'atihi gwaggwadon damarsa da kuma ikonsa shi ya sa sai Allah ta'ala sai ya sa duk annabinsa in zai taso to ya zama yana cakuɗe da al'umma a cikin abin da zai ba su na gudunmuwa shine ne ya ba su gudunmuwa wajen yi musu kiwon dabbobi bayan shi kuma abin da zai rika samu a wajen kiwon nasu domin ya rika cin halal darasi na hudu annahu sallallahu alaihi wasallam yu'ashiru fihi du'afa min al-gilmani الذين ليس فيهم استعلاء أهل الجاهلية الأولى الذين كانوا يستعلون بشرفهم أنه صلى الله عليه وسلم من زعل سما وجنكي واندبودي ديكي ستفتت عردا ينا فتاه yu'ashiru fihi du'afa'a min al-gilman yana zuwa ya rayu ya mu'amala yu'ashiru yana mu'amala da addu'afa a yara masu rauni min al-gilmani yara ƙanana masu rauni allazina laysa fihi musti'ila wa ahli al-jahiliyyati al-ula wanda ba su da girman kai da jiji da kai irin na mutanen jahiliyyar farko allazina kanu yasta'aluna bi sharafihim waɗanda suke jin su wasu ne saboda darajarsu kaga duk mutum ga duk mutumin da zai fita domin ya ciwo ai bai dauki kanshi wani abu ba to wannan yana koya ma mutum tawazu abinda malam yake so ya ce mana kenan daga cikin darussan da Allah yake sa annabawansa su koya a wajen kiwon dabbobi akwai koya tawalu akwai koya tawalu wanda Allah zai aiko shi a matsayin annabi amma an sa shi ya je kiwon dabbobi wannan ana nuna masa ya zauna a matsayin cewa ya ji a ransa cewa shi ba bakin komai yake ba bawan Allah ne to wannan wannan ma ne abu na biyar anna fihi kasban maddiyan min amalin yadi a cikin kiwo akwai kasban maddiyan akwai aikin da mutum zai yi na hannunsa min amalin yadi aikin hannu wa abbalul kasbi ma kana min amalil yadi aikin da ya fi gabaki ɗaya shine abinda mutum zai yi da hannunsa abinda mutum zai samu ya ci a bakinsa guminsa kenan mai hmm? waka a arewa ya ce eh, yan yara gumina nike ci kwarai da gaske to mutum ya ci guminsa babu abin da ya kai shi daɗi ya fi daɗi to wannan yana koyawa na shida arada an allima ashabal mabadi'i wad da'awat Allah ya nufin ya koyar da waɗanda suke a ashabal mabadi mutanen da suke da principles wato mutanen da suke da ka'idoji a suke da ka'ida a rayuwa wadda awati da kuma mutanen da suke da'awa an atamidu ala anfusihim awwalan da su dogara da kansu a tashin farko wala ya ishu alatan ala ahadi kar su yadda su zama nauyi akan wani wani ne kawai shi kenan shi zai rika musu komai su ba su da wani abin da suke yi hatta la yakuna li ahadin alaihim minnatun har kan wani ya tashi ya zama yana musu gori au fadlun ko kuma ya zama yana da wata falala a kansu fa yamna'uhu zalika an yasda'a bil haqqi fi wajhihi ta yadda wannan ne bashi din ba zai iya faɗa masa gaskiya ba a gaban shi bahaushe ya ce idan baki ya ci to dole ido ya ji kunya balarabe yana cewa Mamad da yada la ya mudu rijila duk mutumin da ya miƙa hannunsa to ba zai iya miƙa kafarsa ba shi ne ake ba da labari ɗaya daga cikin malamai a tsa'u ne a tsa'u ya shiga yana masallacin makka sai sarki abdulmalik ibn marwan ya shigo masallaci da zagagensa ya shigo masallacin ka'aba a tsawo ya miƙe ƙafa yana karantarwa ya miƙe ƙafarsa saboda ya gaji shi kenan abdulmalik bin marwan da zagagensa da 'ya'yansa kuma din ministoci ne ya zo ya zauna a ɗa'u ko kallon shi bai yi bai ci gaba da karantar da jama'a ga sarkin duniya ya zo ba sarkin ba shugaban kasa ba sarkin duniya ne shugaban duniya ya ci gaba da karantarwa yana karantarwa yana karantarwa yana karantarwa can abdulmalik ibn marwan ya ce yana da tambaya a tsa'u bai amsa masa ba yana nufin sai an gama darasi ba walakanta shi ba sai da aka gama darasi sai ya ce me tambayar abdulmalik ya tambaya kan aikin hajji a ta'u ya bashi amsa za su tafi ya ɗauko wata ƙatuwar jaka cike da kuɗi sai ba a tsa'u sai ya ce a ya ce kyauta na baka ya ce a ba zan ansa ba ya ce nisa ba za ka ansa ba to shine sai ya faɗa mushi wannan karin magana ya ce ka zo ka tarar da kafata a nintse to ina ansa in na ganka gobe sai na tankwashe yace amma da ka zo har ka gama zaman ka ban tankwashe kafa ka ba dan ni kafa ta kai ba inda ka gama na tankwashe to ba don kai na tankwashe ba na tankwashe ne don huta huta shine mamad da yadda hula ya mudu rijilau to wannan wannan ne a cikin darussan da malam bai ambata ba na ambace su a cikin almabadi wal asasiya fi siratin nabawiyya ciwo na sa mutum ya zama mutumin da ya iya likitanci sanin magunguna da kuma yadda ake amfani da su shi yasa da wuya mutum ya ciwo bai san magunguna ba saboda ai dabbobinsa za su rika ciwo shi zai rika neman sayoyi da ganyayyaki da zai rika ba su har su samu sauki to Allah shi kyauta wannan darasi ne babba Allah ya ganar da mu an ce lokaci yayi saboda haka za mu tsaya a nan إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين